قاغا سبات حديثا لمغنبة ننتي موسى وتيغي على خطبة يقرأ hoda turndi igoda turndi yala nga yambane to kebe gan tinta dinan tangawa musa ta yi allah subhanahu wa ta'ala da jarabi kendi aga mato agun ta gan dikatta allah ya allah subhanahu wa ta'ala to musa yabo o ko men ngano khadru kennan tinta dinan tanga kembenga atina kita min minnaga ati hangum pilli ka humera hangum pilli ka gemme no kobe anga akita yerenya walakin ayunu qorante sharhu ni sogen ko hakatin ma namma gilo ma warni kitabe ogadi kitabi qore heti nga musa atere kuro nan daga to agummundo khadru no kuma. musa seto hangen kamma adi ifon nan kai kenga ni yusha bununiya na musa alaihi salatu wa salam a wassalam ahay kene tuwaxunter nden noxonde allah subhanahu wa taala da tagumance ñadangani nantagana tagumance ke ngarnu xusu aga dagana tuwaxu mundu nan yananoñe kenni kannanga maka a ga nyege ke gana sankayinu xusu igama ñexe aka man xusu a tambare na musa adi ilemine ke fonnan kayke kengani yusau ya idan ida mutu nan daga. ga kinya dingire go nyagen canki non nyagen ga sanki birambe ko qur'ana ga ko ni nyammo go be di nyagen ga sanki kencu suka humantendi idamaninya idaga sahe nyagen ga sanki idaga warni kebe gani yushau ya amunguna musa kibar tike nga qalla gara ko mo wa id qala musa li fatahu la abra hatta ablugha majma' al bahrayn أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا إذن يوسف تمرنا أما موسى قبارتين يقن قبارنا إذا موسى قاترنا نحاتم بينانتا أنا كنيا أني سوهمبون كنيا تيكي إمونغايا كوهم إمونغا نما قد الشيطان إمونغا نان قبارتين شيطان عندي إمونغندي تمرنا على كل حال مفسرون نمو حقا قبقوا كنم يا لأمانا نكنا قاغي وما أنسانه إلا شيطان أنا أذكره كان قبل قبل قبل كل نوم ولكن كل دقن قل يوكم غيره باختصار لنا موسى عليه الصلاة والسلام قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا كمل اللي لفوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما موسى عليه الصلاة والسلام إذا استاذنا اللي adani khadru wanonga khadru aw akuhun jangati irame goya musa da salamu nya kamma khadru da irame mbugu bakiyo son kamma ati kunin den nan ken ngunya ngati kanno wagai ati konan ken atin ken musa khadru tu ati musa bani israil ati abati mane gandal le ta ati langa to umurno ati ala tawratu manga sawa tawratu ka be Allah gada yang kandi an ya yala ken manga sawa idan dalili ha kene ken nan ti sereng nan to awon nyonya an ha ta nan an najidin nan ya kwalla ga ti faran na mu'ambe wa qur rabbi zidni ilma kono qadi kuntu ahu ima galaw al mahfuz nyen an nyonya hada mar men nya kananga an ha ta jina an ho ka han to awon musa ha kene ke ya annabiyin man yani ulul azmi ku karagi duba nan bani ka ga daga ga to awon muruna idan khadur amai musa shari'an no gonde sahih wasanten kamma kadruna annabi ñimmenya musa ta atilla nga tuwa ne kadru ti atallanta sabarni allanta sabarni ka hininkeya nka gellanga nara muru anna tuwa kunya mu anninke tuwa kunya kita kembere nga nga hoho nyana makin tirni min ñimme gana konandangan idan keda koy nanti hi kayfinto kungarninya sahe musa ta dangani atan ne kanyini sabarna allah gana dunge ntakutandinandangani wala nga hincane ya hincaneya kembelenga inye ne kita hangenga ren kamma kure wadanga mana kure wadanga ya ida kon khadru kure jirum kure pure dangane aga kora dangane ikama nun cigi ay ti warne wa khadru tu wa musa jirum kure ke pure konun di wutu imam musoragiya sahe darontaku dangane ni to hure ke nogondita hadru kusantaga eh, idun do mutu. aga ina hure ke kara kara kara kara kara sahe aga ina kara kara jasunu do honu kitawa na kara kara aga ina kara kaifi nyen soron da gauti man musora ga gai aga saga na kumpuren karna musa ta adanga ni ati khadir ati soron da soron ta kunya katto yayi do uti matu ga dar ga mawo warnya anga an ga ken kara na kondo hadur ta daga na tiya lamma ko nan daga nan nan tallan ta kan ninge sabara ne wa yali ken ko musa ta da ngana tinga na mungu magillaga mungu ngarin kita no kube magin killi di gelli mpin canan kaga koto en kaga ya nana mungu no maka ma don ta kunya tinga tambira na iyanka iga yanka inya iwa terne daga na watar ne dingara nyugoya kunna nyugodi rusan ta kada lemine ko ngare hadru ada lemine kara kada in kollam bawti wa kada kari ada sedu ko anga balonce din mo gombe kemberenga musa a dihi da kitaka di dihi be kore gani da wolle mina ngar tanan kollan kutuba kai higa binte nyane musa ti atanda yongi kare na to ama yongi kari alli ya hibe ko ni tanga ni de nalle mina ngar ngari na kare kundu kemberenga kadur ta daga na ti alam ma kan dangan nan tallan da sabar da kahini nyawa musa ti ata daga ni atin nan turndo hoya kedange halle kemberenga marin ka palle ma warne gelita hanan na ko nan tillan ta saba nan tillan na sabar anda an anda ken kara karanden jonga makat nan jabarin ti hanon hillan nin ka ga danga da leminan kar makat nan jabar ga ga ken birenga ta su kandinga gallinga na honya ken birenga magin ka pallen ma ka kin diga daga idan de be goya miga iga dangi tikan ken de be mana iga kinye ken de be abirambe ida kanuna nyang kasoro kuya imadungi dangani jati gaxuma idi xata imadungi xaqen kinne kambirana ida tagay goñi deɓe ke noxondi ken tagay wa mundanan xeno a tagay yin ñangenta a dana kanu xadru ada tagay ke ada wande na sigindi musa ta dangani a tampinun kay fintenni kusoro to kusoro buru orina toayan kana imadungen na ñankeya anna kunni a tagayen telengondi dangani na to amma musraga kambiranga khadru ta dangani ati sasa kebe hakene ke kyane hatenga ngeda ando mena gane Allah subhanahu wa ta'ala ta Qur'ana dim eh, bira bagati قال له موسى هل أتبعك على أن تعلما مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فهبوا أن يضيفوهما ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر إذا قائل بها كنكين سوزر هامي أنبغا كاسر كترن كنا ما غنم نمغانا آية في التفسير وارني تفسيرنا جيلنا نوغنه ona dingira honto honto ñakkonni kan allah ga hame kita kam mo ga kana khadru ga bu musa sharan no gondi kam mo ga kana gamai musa sharia kan no gondi himma nan ni kiyas idan khadru alaihi salam ada ladu mutum musa daga ne sallallahu alaihi wasallam nanti iwarna khibar ti hinu be no gaddani ko hanan ni kanna ati kebe gani hure ke hure kebe nganya nga karakarna na wala hanu nyugo no bugai nañati maniya tunka ñugu toñangundana yigoa ñinonga ke i kanenonga ken tunka ñugu toñangundanam a jukuñi kan nan kaxay fo oh, agani kuri sire ñanda gari lebugantayi awa kellagani kamannonga awa kudana naragia forcen kamma ken birenga ntuwaxungoro kenda allagadi ntuwaxulladi kadurante himuguntetu amma allada tuwaxulladi ntuwaxungoro kendeani ngadi yure ke ngada dingirañugonu kara kura raga kisini dangani mogombe koy gada hisron ta kunyan kada hisron ta kunyan araga kisini dangani mogombe ke tunga go tonya mundana aga ndihu ella gana iya mogombe ndanya tikya sababu hillandi lemina ke bengara ka akari aga ngoro su na kafirinya anya sarmon pilli kanya rono kafira do kem parandangen kenya ni ngara akari alla warni i warjaha gallemme hube gam ta dinante ndan lemina ke kari tikya amma ke be gani nga. seben coron burenni amma tage ke anyi yatimu hilla galen tage afan tage ke be hatana ke yatimu tage ke ure yatimu hilla na buren burun tan yinon tage ke ure tage ke dan kanu su ina bure ke ni baka ke de be soron anyi na bure ke ko man tan tutu nka ngara tage ke girndin sata yatimu kunda kinye birambe ikra gunga rona di iwatu nanti ina burenna ira ne warni ina ke bugande kanga nyinga da kai ke rasu ihilia ina buraka nyi bonno aga wa kana abuhuma saliha ihilliha baga ganyi asre nyanyi sahem kan cikinga da ke dabar idan sikobe agari dabari adi mogon ko musa dangani kuren ta bunni maniya kenniya tungkanyu to nyamundana namma aragiya leminen lenta tawundi mani agambe anyana kafira anyin sarnon karno kafira gonde daga intel gonde ni mani ya yatimu hillana buren na ureranga ngam pagara tel gonde gan kanu su ina bure kenyi baka nyara gana ima kita idan amanan ne kya Allah subhanahu wa ta'ala te amma safinatu fa kanat masakin ya'maluna fil bahr an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا إذا قرآن آية نمفي قد أقني إنني كبه سربي الله إنه كها مسر سري أنا ساقنا كتا تفسير كتابنا كنا أبنغان نندغان أري حديث لانتفار انت يرحم الله موسى alla kana إنا لو صبر sabara ganja ganjabari لقص الله علينا من خبر ما ألا قرنوك كما معنا ألا نيو خبارنا تفو قبع قليه اللي خبارنا إذا كم فالإتي منيا خدرة موسى دنغني أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه an kinna tuwaku kamma gelli allah tuwaku allah dan tindenke kadrun ta kenti wa ana ala ilmin min ilmillah allamani llahu la ta'lam nke ka twago kamma gelli allah twagunga an nga ay kenta nga ko ni nanti ka ken nogondi yelinge ñugo danga danga da sopin dangada soppindeña hangen nogonde khadritu khadru alayhi salatu wassalam ati ma ilmi wa ilmuka fi ilmi llah illa kama ينقص هذا العصفور بمنقاره من البحر nkeda انكن انتوا peti goxa allah twaxun noxondi maganta kelinge gara den nya hanga ke diti mo ko illa gara hube buga hanga ke jinna nge to agon dan to agon tuna Allah to agon de kenya mo gadi idan onati khadru ame musa sariyandi serebe gana ti wanya gane khadru na mbugo faran cara no gondi kafirana nga warni hinun tabana hanan ni nga muhammadu sallallahu alaihi wasallam musa saran kar bani sallallahu alaihi wasallam hillande khadru alif jimin tamaiti musa sariyanga na sabunya maniya ala jiminta ganta ganya an yi rona da amma ga maradi ala jiminta antai an kan ka ala jiminta nyana an kan kamman nan lo muhammadu sarande alaihi salatu wassalam sikande khadruna annabi nyimme nye wa nganya na katte go saanten kamma ga ne so renga annabi ma gondi an kan ka be ha ken kai an kan pete annabi nyimme antar nya annabi nyimme faren palla antar sirga to be ganya na annabi nyimme idan an yi magana bugu baka faren tarani na Allah batuti sarata nai antara kenaga terbe tana kana bugo kaga ngana ti aba kamalla ba ka ko kadru mago anya kafir ngaka di sahe kota hananga nya kafir ngani me kana bugo mo be terbe nda bugo ngana ba ka so anya kafir nga kembre nga atoko mani kita etwano ngara kebe ko onya islamin cari anda ngana onya faren cari anda ko hurenya kenna nya yankin anu nano nga go illana kadanya kunda kada kenya kunda kada kenya kunda no kusu hisu garoya ona mundu kan nan kaka di sariyan da mani koni kadi sariyan da kanya kan mo o kisa don na kanya di kenga he o nya na kafir no wali ya billah الناقض العاشر من نواقض الإسلام قرجنا نتمون لقى الإسلام قرجنا دهينونا الإعراض عن دين الله تعالى نمبل بك الذي نمغى قلن كغني لا يتعلمه أكمن تدينك أنت غرنام ولا يعمل به أن تقول لنتي والدليل قوله تعالى دليل الذي كان قنك اللنكغني ومن أظلم ينبان تطون ينتا ممن أنت يمنا ذكر إذا يمك بسمن دي بآيات ربه تئك من كيفنونا ثم أعرض ساك سمن لك هل أبلي عنها بك كيفنكمغا inna oku minal mujrimina geliyango gurñanganonga muntakimuna bimbagandano anokin bimbagandeni kannan kaga soni kan kannende alintiqam tambutuge allah tambutugendi kannan kaga mana ike allah wayango gurñanganonga iwi halakin amana peti nantanga hwanyana allah tambutukana la mananni kannan kaga angana digan kannen kuta nanyamar kannen tuga awan palakina ho hagani yango gurñanganai an togonganya hohoya an darjanganya hohoya an martabanganya hohoya an twagunna ladi an na ke a nogonde idan aya nunga nunga hube nuga ke koyne aya tana ke ogar hube gara sajida aya tana suratul kafiri ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه آية سورة الأحقاف دي والذين كفروا عما أنذروا معرضون إذا كبه كنكيام onati hinu hilli anga bara alla dinan ke ngatanni anga shaytani abatta diga men takendi kebe ganu soronga galli nanti mutahallilu min al ajyan nan ta anta ho hodi tongun tadi anga buga alla dinan du wajibi nan anna shaytani batta ah, hada marama masun tadi tibbatu kon tandangan laysa hunaka ahadun illa wa lahu ma'bud yambanin tanunga magan tabbatu ho wa kamandangan الوثني له معبود من بطان باتغوا دنغن واليهودي له معبود يهودي باتغوا دنغن والنصراني له معبود النصارى باتغوا دنغن المسلم يعبد الله سلامنا أو أن لا بتا وغير المسلم سلامنا تنا يعبد الشيطان كما الشيطان بتا إذا أنقني تواغن الله دنغ برا ألا بتا كان أن الله تنبتا ga bar Allah tabbata ne an shaytan ya batta ho gano ta dina dina kunda ina kunda gare do fanke idan ke he qore ga bar Allah dina nga kafira gunni binu karage kafira go qoren koni awa kunno gonni kufru li i'rad ballin kafira go su ga bar Allah dina kiyai aka ta garna ni gollini tayi na kamanga idan an ga jibinya ni annan jonka Allah dina kai annado do kaya idan tammundi dibe ga serem gan nu salama gon aya kene kaya idan amanan fitinan to da kafir na gon kube ga namu ga tin kafir kafiri wallahi o ko atu kafira go hi qur'an warna ri hadisan di kafiri nya kama ga kafiri ambe ga ka wasa ga katan amma kwa ga kun mu gombe Allah ga tike ni kafiri wajibi ne mona ken ko faran ga tike ni kafiri alayhi salatu wassalam mona ken kafira gon kuwa. kutam be hakene kay tegerndi heti kaytundi hotane haqiqa ndigamenye hakene kay kitabe ke gara ni be ko iwo ho banam be wa serem bugandini selama oni. ndanya hillo digamari ndaña tamma maxa kambirenga on tuwa an karna on moxontuina kam maxa mi gara man ni gara an gani xara biran be allah ga du kisinya an gani xara biran be allah ga du tangene an kan kenga mi xara an aranya nan daga ta misiden dan ni bare aranya nan nan to misiden nyimme no dan ni bare amma bace batebe kam masaran ta menga kambira ngam man nan duru ko to nan daga karlanya ni kara Allah ga kisni ke balawi mu'amma حكم الهازل والجاد والخائف والمكره serebe gana ku tamminya walla ngani tammi dubana benya andinya ancanga sangana nyananga walla andi nya andi nya tan cobe nyimme makenga he an kanuni nya walla kanga he idan karaba nan force nan ne ke anni nya kuna gati kiten ni kannan kagaya muallif rahimahullah ati wala farqa hatam pancenta fi jami hadhihi an-nawaqid kubur jantahinu damman cusu ka humantendi بين الهازل سنغانا من غاني والجاد أدو صوبي والخائس أركنانا إلا المكره ما كانت نقيم صحيح نقيم لنجور نكم بانا دغن إذا توانونا رحمهم الله إذا كنت غندي كاتا كرويا إتي نغتون توسوني كافرين يبانا كسنتين هو هنا نكنا الحالة الأولى الهالة هنا فعل الكفر على كافر غنيا aw naqidan min nawaqid al-islam walla da gurjan da hi gonya gel islam an gurjan ta inu kutam midu banan bai mazihan hazilan adanya aga sangana anti sobe yakfur akamanga akafir nahum serebe gana kudu banan manya itam mu andanya sangen koni ai amma nyan tobe misali anda tolen ta gonya tidina ngan cangana walla kan anda tolen ta kunya ti golle ko baraje nga mayanga katenga antan to be antan gana oda tan tan to be nga kafiranan idan kutam mi guranya na hari sangen tadi anga sanga ti tam duba na be tan nan ta kujinga al halatu thaniya al halahillandi sirabe kana kafira kunya aw naqidan min nawaqid al islam walla kan ra gurjan dahinya gelli islam aw gurjan tahinu miya jaddan kai soben kayi aka akamanga wa kafir hunu idan din ni da nya sange kannan an ga kafir go ke be garanya si sange ga kafir halas fi الحالة الثالثة الحالة al kufra aka أكما da kafira أغنين adanya aw naqida min nawaqid al-islam walla da gurjan tahi gonya gel islam an gurjan danu ko tammi duba nan be ya khaifa adanya kannana nyani akanu agara dabari akani me kamma wallina buren kamma walla yakfur akama nga kafir nagono walakin kabe hakene kei hoga ben tere hamini nanti aga kanwa kammo gagani aga kafir nagono insha Allah warna mo onkon sirbe gananyi angara koni kannenya an du kamma akani imme kamma ma honya walli dun konya kamma wallina buranya kamma onati kafirin yananga warni allah subhanahu wa ta'ala gara allah subhanahu wa ta'ala ada sere bane akoni nanti kengana kafira gundiga men koni jurubun ta kama nga kafir ga islamin yan kenni ka ga ne qiyamme tun te man kafara billahi min ba'di imanihi yamma be kana kafir na hoti Allah alamanan ka hun palle illa man ukriha ma gante yamma be idara karabana ne qina kafira gunyangan kamma walla diga min konnen kamma wa qalbuhu akaman condo menga innun maga fakkana na sondo mekeya bil iman tilemanan kaunga tun kanti junubun takeya ke kaman peti kafiri ho hontai walakin nka man sharaha bil kufri sadra yemma be gana yurweti kafira hunga gijimmeya an gijimmenga yurweti kafira hunga amma iman ne qiman poho amma goni ka kan condo men dille manan ka kun ta kan condo men di few kafira kun yana nonga fa alaihim ghadabun min allah butte wa kun kam manan girgelle allah wa lahum adabun azim yangan kata qore kenni kamma zalika sabu bi annahum min antikunga istahabbu alhayata ad-dunya ida dunangal intaqunga ida kenya kanu ala al-akhirah la kharakam idan yere allah rakobuga dinne qiyam men kakannana amakem bugano gani yere anya gambin ho gabe gabe kamma ina di na kanwa na ko ni tanga wana ti ko wanga indam porse tanna ko ni diga mengar ne ken kamma amma nyi me ko ni ga kanwa na ko ni ti kafiri nyananga idan ken sikkan ni ho hanan ni anda burjan ta hinu kunyan na kafira nanga andi nyan to be nyi mai annan to be nyi sanga he kafira nanga an hanke ko ni kanwa na burjan ta hinu kunya kafira nanga kadi الحالة الرابعة الحالة a أكمن كافر أغنيا ولا كان على قرجان تهينو قديدو بانا بكو صحيح nka ida forsiya sahe igada forse ay maga sondo men kasa gana maga fagu kata kasra okay wala gurjan tahinu ko tammi duba nan be sahe wa tma anna qalbuhu bil ason do men ma faguti kafira nga birambe igara forte kembere nga ya for ke kaman ka kafir na to ni dam forte amma an condo me ran ranta forte ne idam forte an condo men ka ti kafira nga an condo men ma faguti kafira nga an kan kafirinye o gurpu sikahana be ga dangi الحالة الخامسة الهالة كرغندي سرب أن كافر غنيا إدام بورسيا ولا كان عند غريان كهينو كدوبان بنيا إدام بورسيا nka watma'anna qalbuhu bil iman akaman ton men ma fagutil lemanan ka gunga la yakfur ke kaman ta kafra gon kisana kisananga idan gurpunu karagi yere hodanya sange nyai fara go hodanya sobe nyai fara go hodanya kanwa akafirna go hoida forse an kaso no men dunga ti kafira go kai aka kafira go karagandi kenya ni kisana ida forse ya ason no men madunga ti kafira go kai har honne aso no baraya ke kamanya ni kisana ke gana kafira hun ko ni walla ken ga gana gurjan tay nu kuttam mi du bana mbenya amma bugu salama on de salami ni ya idan am on tuwa haran sangi mamanya an ga gonu kan ali kirana iga sangana ti salama on salama on dun ko nun amanya ke aya be ha kene ke eh, suratul nahl de ken gani o da aya ke be gara eh, ta hana Allah subhanahu wa ta'ala ka man kafara billah من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سورة النحل دنك آيام مفسرون أن يقولوا دقا إتا قصابن كنن قاغي ابن عباس دي آيان قا هونو أدي إلا كفان يقولوا أن دا إذا أمار إذا رقا naha bagaraga kengani yasiriya nama garaga kengani sumayi na suhaibi garaga na bilal garaga na khubab garaga na salim garaga idi yangan kata yangan kata yang kempan cusuya kebe gani bilal me sumayya ida koni nanti da siti nyoko mun pillado me na gane na ta banin citi doru na ta banin citi doru ida yangan katana kenta ka goto ga gadi ida ida tamme yautu a farjuke mana akane ay gomti abu an da tamme kewtu a farjuke da ne na su suhi nogonde timaniya ti manda a da silama mutu na tamme mutu na haɗi ya gara ko nogonde a usanta ka karati kya sababin wallahi kani daron ta gun an ga karatan dinanga urgin ta gun take kamma yani hora kalle na serebe ga karati dinan idan ida suhi kane kebe ga nusumayya akara na kebe ga ni yasir ya ida yasir ga ga kari kenya ne ti iya ni soron pilla kube nu ga karadina no wande amma kebe ga ni ya iti ga ammar ko se ada ko ni ne nen kamma nan ti yabo idunga ti kasra hokaya amma son do men madunga ay qatadati banul mughira mughira re mukunya na ammar raga ida ko fare ber ma unu no gonde mana ida daga gedenya no gonde na yang kata kafir nun dangi de tano dange ama ida suhi kana ha ba ida kare yere iti mogira re munda e, amma daga kammo ida daga gedenya di na yang kata geden no gonde ida daga ni kafira ko muhammadu ya igara forse bira ma da kira kennin kanta sonno menga tempa lai mira da faran kibari sallallahu alaihi wasallam ati haqiqa kebe gani ay merim ada faren kibari agar faren kibari ihin tanenga ina kunda ina kunda ina kundwa faren ti abadan warna mari megarni awa wunu ado uyenga me faren ti manaka kana ti gure ati manaka kan tare ati wallahi nda kitande nyankendi manan kafir na ko tanga ndi kibat kamano kundi hin ko ti hisirenga faren ti andan chondo men kita kammo ati wallahi chondo men ma fagunte nyana tille manan kaunga faren ya wa bilali ya gon hawa kuncu sanati ni ganan sa ganan ya kundu an ka gana ke diga me men kone idan faren ke din nan ti ya na nautu gelli an ayin kollanga matan be ka su hakanya ni le lemanan ka gonga lemanan ka gon gambi ti atti inda hore nga faren ni mesti di tikeng kenga ni ammar ya afan ammar wani ari kare kare mujahidi ti nan ti sorani ida maninya maka dun konu ni idan mu'minin yugo nyugonu gelli faren sahabanunga kungara ara murunan tiwa hera gunu nangiri makana li madina ida kunyaraga ita kan taraga na madina abadan on ta ga walla daga na abadan on ta ga ngalla ga tina ga ga dumunya na fe ma ga na kafir na wa kambiranga e kafir na go tira kenga anani ga ga kafir na go ga kenti sonno men ala kulli hal sawm nuzul gab gabano ga konni aw banganten ni ka kagai tanni ammar ke baraka nan tira ammar idama kari wa hakada naha baga ga kari laman kari ke karmo ngar nyanga di walakin daron tawani sumayya dangani igara bilali me forsa da kasra gondi ga men ko din ka anda sondo men idan dalilin nike nanti naga to ke kunju kafir na go amma ba na ke be ga to halle kenga na kafira gon ko amma bugu silama gon no gonde silami timman tanya ni ken kamanga idan kuburiyan tanyinu ihin nempedi kem palle kitabu gumma rahmatullah alayhi awo hon ta daga ni yala kebe hakene ke kannan kagani nga kannan kagani nga ati wa kulluha adam man tuya min a'zami ma yakunu khatara awagalli gompo nga kinga nyana bonoya kebe gani hobure hobur korkorenga man humantenni kenye kebe gani hobure nga hoburenga kisanu newedo hohontido mena